hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wato sai daidai da yau talatin da ɗaya ko talatin da ɗaya ga watan makka miladiya dubu biyu da sha biyu a yau za mu jiya mun ƙari wato suratul hujurat a yau za mu tsora kan suratul qaf suratul qaf wato ita ce sura ta hamsin a littafin surori daga sama kuma ayoyinta wato 45 sannan sura ce makiya ah, mana yake cewa hiya sittin wa na aya ita wannan sura ayoyinta 46 bihu kalaman shibaba tana kama da wato zance irin na kudu ba wa'azi na abin da ta kunsa ba kunshi abin da yake kama da hudu ba fil mawdu'i a cikin irin mawdu'in da take korowa ko ko mustaqbil wal fawatin da yadda ayin suka zo kanana kanana kuma da kamar ka ce in ta kare da harafi mai kiri daya wannan yanayin ne na ba, to haka Allah ya saukar da wannan ayatin ومن ثم جاء في سيد مسلم شيء سيد في مسلم عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت haka karko hadisi daga umu hisham ita ce bintu harisa yar nu'man Allah ya kara mata yarda ta ce kana sallallahu alaihi wasallam ya qarahu ba kullu yawmi juma'atin annabi ya kasance yana karanta ta dukkan ranar juma'a a kan limbari haɗa ba bin nasu in yi ma mutane da sada'u bin nabari ilil makalokati tukuliya wal uluwiya wannan tura ɗin tana bayani a kan halittu na ƙasa da na sama halittun da ke cikin ƙasai da kuma halittu da suke cikin samai kenan da yin biha ila halittaha domin halittun wancan kalle a nuni da su ko kuma su nuni zuwa ga wanda ya halitta su in ka kalli sama to sai ka san lallai akwai wanda yake to kana ganin girman su to wanda ya halitta su ya fi girma haka nan ka kalli kasa da aka san ta wannan duka abin da suke nuni kenan wa ilal ba'ati har wa yau surar tana karantarwa zuwa ga bayani kan sashen kiyama wani hisabi da irin hisabi da za a yi a wannan ranar wa kulika risala da gaskiyar manzancin manzo sallallahu alaihi wasallam kafin da Allah ya aiko shi da shi gaskiya ne wannan darussa abin da sura ta kwanta kenan kuma Allah ya ba mu ikon fahimta ta ya ba mu ikon aiki da ita. بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءوا فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حكيم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض نعم قال تعالى قال والقرآن المجيد wannan haraki malaman tafsiri sukan ce Allahu a'lamu bi muradi fili Allah shi ne masanin abin da yake nufi da wannan haraki duk da wasu malaman sukan yi istihadi su ta kokarin fassara kowane haraki da ya zo irin waɗannan harfa ɗin irin su sad irin su nun irin su alif lam mim irin su hamim da sauransu malaman tafsiri magana mafi rinjaye abin kusa Allah shine masanin abin da yake nufi da waɗannan harkwa wasu malaman kan yi bayani cewa alkur'ani an saukar da shi da harshen larabci harshen da ake haɗa kalmominsa da waɗannan harfa ɗin alifun ba'un ba'un zuwa ya harfa ashirin da kafa idan a nuna cewa ƙur'ani an saukar da shi da larabci shi ya sa wasu turorin sai a buɗe shi da irin waɗannan na harfa kamar a nan ƙaf wasu malaman suka ce kamar ma a nan ƙaf suna ne daga cikin sunayen Allah waɗannan duk bayanai da malamai suka kawo daban-daban akan wannan kamar yadda na gaya muku a filin jaye abin da suka fi sukan ce Allahu a'lamu bi muradihi bi Allah shine masanin ne yake nufi da kawo waɗannan harufa a wasu harkon surori ɗin an gane da kyau Allah ya kan yi abu don wata hikima tayo a san hikimar tayo kuma ba za a san ba amma dai ba abinda Allah yake haka kawai ba tare da wata hikima ba ba tare da wani dalili ba an gane wal qur'anil majid Allah ya yake rantsuwa da alkur'ani mai girma wawu ina ce maki wawul kasani wato wawu ce na rantsuwa Allah ya kan rantsi da shi alkur'ani a nan wal qur'anil majid Allah ya yake rantsuwa da alkur'ani mai girma alkarim alal nabi al-kathir al mai girma a wurin Allah sannan kuma alkur'ani mai yawan alkhairai wa kullu man talaba wajen da fihi wani abin da yake so a cikin alkur'ani zai samu don ka karanta shi allah ya baka allah ya baka ka karanta shi wani abu na damu su kai saboda shi din allah ya yi maka sai allah ya yi maka in wani ciwo ke damun ka ga karanta ka ce don wannan karatu da allah ka yi in wani abu ka ce kuma na kula ubangiji dukkanin wato ainihin wa kullu man talaba waje da fi duk abin da aka nema na wasu manufa a cikin alqur'ani akan samu to da shi alqur'ani Allah ya kusanta shi da cewa shi mai karamci ne shi mai girma ne alqur'ani kenan wato wa ma amana faru makkata bi muhammadin kafiran makka ba su yi imani ba da manzo sallallahu alaihi wa sallam saboda haka sai Allah ya ce bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum bari sai kawai suna mamaki ne cewa wani mai gargadi ya zo minhum daga cikin su shi ne rasulun min anfusihim manzo daga cikin su shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khawifuhum bin nari yana tsoratar da su dangane da azabar wuta ba da basi bayan an yi sakamako an tashi gobe da kiyama wanda bai bi Allah ko bai zo manzo ba bai bi Qur'ani ba to ne ne musu gargadi da wannan makomar kiran wa qala al-kafiruna hadha shay'un aziz hadran ka ce kai wannan gargadin nashi hadha aikata ba wannan gargadin da yake mana wani abin mamaki ne su suna mamaki ya zai zo mutu wata magana wasu wasanta ba Shi ne a ce in an mutu wai za a taki ai na. wa kunna turaban yanzu bayan mun mutu mun kasance mun zama turbaya sannan kuma na rufe a ce za a sake dawo da mu a mayan mana da halitta mai suke kuna gani ba zalika raja umbari. kai wannan wannan komawa abin ma wato komawar raja'un ba'idin komawa ce wacce take mai nisa wato fi ghayatul budi yin hakan yana da wuya sosai wato a cikin bayan an mutu an zama kasa an jijigi sannan a ce an sake mayamma mai halitta halitta ba to a ganin su wannan wani al'amari ne wanda yake kamar ba zai yiwu ba Allah ya ce a adalilna ma tanqutu al-ardu minhum hakika mun san ajin da take kawai cikin su ma'ana take hadisi wa bayan sun mutu sai shiga cikinta. ta biyan wanda suka mutu wato duk da ƙasa ta haɗe ɗaya ta hanyar saka su cikinta Allah ya ce mun san su wato inda na kitabun hafi a wurin mu akwai littafin nan mai kiyaye komai komai yana cikinsa bal kazzabu bil haqqi lamma ja'ahum bari kawai su dai kafirai sun karya ta gaskiya shi ne alqur'ani lamma ja'ahum lokacin da ya zo masu wahun fi amrin mari suna cikin al'amari wato na timuwa ko na rikici ko na kasa ma a rasa ina suka dosa shi ne mari wato a yana kenan waɗannan ayoyi shi kan shi ne tafiyar su yawa ne ya fara magana a kansu kamar yadda muka ce rantsuwa Allah ya kan rantsu da duk abin da ya so Allah ya rantsu da dare wal sama'i wa shamsi wannan hari wannan jirin tsarki Allah ya yi da waɗannan abubuwa kuma dai halittun kai haka nan ana Allah ya rantsi da alƙur'ani a wal ƙur'ani mashi ana fahimta Allah ya kan rantse da duk abin da ya so cikin halittunsa don ya nuna girmansa wannan halittun ta su ce don ya nuna wannan halittun, ta sama girman ko wani alkhairai da ke cikinta ko wani abu da ya kamata ku koma ku kara wato tsokaci ku kara harara cikinsa in ka dubi dare akwai hikima sun sa mana dare da an barci kawai sarmadan kullum yini dai haske bau ba za ki ji daɗi su za ta huta Hakanan nan shi kuma kai shi wuni ɗin a sa maka shi gaba da annahar ko kuma daren kowane haka nan rana ita ma haka wata haka nan sama haka nan ƙasa duk abin da Allah ya rance da kina da tunsa yana so ne ku duba zuwa ga wannan halitta yadda ya muku ita ya saka muku ni'ima a cikin ta idan kuma kalla sai ku tuna kuma to waye ta wanda ya halitta ku kuma shi ya kamata ku san girman sa ku san kuma shi ya cancanta kuma ku samu shi nan Allah ya rance da ainihin alƙur'ani a nan don ya nuna mana girman alkur'ani da alkhairan da ke cikin alkur'ani da albarkar da ke cikinsa to sannan kai da ni mu a matsayin mu bayan mu ma mun tashi nan sa za mu nan da muka ga dama alaman su suka ce a'a kai annabi ya zo wato annabi ya ce cikin hadisi man kana halifan وليحلف بالله او ليصمت wanda duk zai rantsuwa ya rantse da Allah ko shi da Allah kaɗai ake rantsuwa ko da zakinsa ko da ƙudurarsa, ko da ikonsa ko da sunan ko da sifofinsa amma da wani abu daban ba za ka rantse ba ba za ka rantse da wato rawanin mahaifin ba ko rawanin ka ko da tsirnaka ko kwaran kwaka ko arabi ko duk waɗannan halittu ne na ubangiji duk waɗannan ba za a yi kai rantsuwa da su to kayi shirka karama Allah ba a in za a yi rantsuwa da shi kaɗai ake tuwa ka ɗau wani abu aka rantse to shi ma an yi ma'azin da kuma Allah an ma amma shirka ce karama ba ta kai da shirka babba ba wata take rusa aikin mai aiki Allah ya kai ko aikin sako ko wanda bai kaiwa ga shi karama so ake kanisance shi balle kuma ka sai aikin da shirka karama ce babu laifi shi ka taimaka ma bakin mu za mu rantsuwa kuma rantse da Allah wallahi billahi tallahi kuma rantse da sunayensa ko kuma rantse da sifofinsa duk wanda ke kai shi yasa Qur'ani sifa shi zancen Allah ne shi ce ana iya rantsuwa da Qur'ani an gane da kyau amma wani ba wannan ba komai matsayinsa annabi ne mala'ika ne balle mutum da gari ba a rantsuwa da shi balle wata halitta ta daban Allah ya samu gari. Allah ya rantse a nan yake ya rantse da alƙur'ani mai girma shi alƙur'ani shi ne ya a al-batil min bayni yadihi wa la min khalfi tanzilun min hakimin hamid cikin suratul fusilat da muka karanta ku a baya shi ne wanda la a atihi al-batil kariya ba shi zo masa wato min bayni yadihi gaba gare shi wala min khalfi ko baya gare shi saboda mai tanzilun min hakimin hamid saukakke ne daga mai hikima ainihin abin yabo abin gojewa shine Allah subhanahu wa ta'ala zancen Allah ne kwanin zancen wani in kai zance wani ya zo zai karanta zai maimaita zai iya maka kare. ko ya ce cin maka wani abu ko ya kara maka wani abu an gani amma ban da zancen Allah zancen Allah kuma a zancen Allah ɗin alƙur'ani sauran littattafai da Allah ya saukar da ya alƙawarin kiyaye su daga akwai alamar wani abu ba shi yasa a taura da injila duka aka harrafa su aka harrafa su amma alqur'ani Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da ambato shi ne alqur'ani cikin sunan sunan dhikr wa inna lahu lahafizun kuma mu muka saukar ya kiyaye shi ba a cikin da zo mashi gaba gare shi ko ba gare shi yasa Allah ya tsare mu wasu bayan Allah kwakwalwar su su haddace shi da ya san wani fi ila akhiri harfin ki harfin ko da ko ban san ma'anar shi ba sai ka sami garjiya haddace Qur'ani tsaf harafi ɗaya. kai ba harafi ba wani in ka canza sai maka gyara Allah ya hore mashi saboda ne dan wata mu'jiza ce ta Qur'ani ko ولقد يسرنا ko balakan ya sallan qur'ana lizikri fa hannun mu mudakkir ya sallan qur'ana lizikri yanzu ka dau wata magana ba Al-ƙur'ani ba aka karanta ka kuma mai tsanau ku take take ka ga gudu ai ai ai ya ko ko da zika ji amma ban alqur'ani duk sanda aka karanta shi ta gudu a wal qur'ani majid shi ya sa kullum sanda jin musulmi suka jingina qur'ani sai girman su su ma ya ji qur'ani shi ke da girma girman musulmi shine yake qur'ani mutuncin su ke alqur'ani da sanda suka aje shi suka ɗauke shi kawai wani kiranci ne ga shi nan a rataye ko a yi. ba abin da ake karantawa ba a kuma aikin shi to sai ka ga kuma mutuncin su ya jiri karantar su ya jiri kada musulmi suka rungume alkur'ani a matsayin abin karantawa abin fahimta abin aiki shi a rayuwa baki ta, sai ga Allah ya karama musulmi kamar yadda ya ɗaukaka sahabbai ya ɗaukaka manzo sallallahu alaihi wa sallam an gane da kyau shi yasa cikin suratul sal Allah ya ce wal qur'ani zin zikri bal allazina kafaru fi hijratin wa shiqaq shi dai alqur'ani nan shine ma'abutin ko ambato abin da za ka karanta matsayin zikiri ta harafi daya ba ta nada sannan ka karanta shi tunatar da kai lahira da ni daga ainihin makomaka gobe kiyama ya tunatar da kai yadda za ka rayuwa mai kyau shine zikir an gane da kyau sannan ya gyara ka kuma ka sami imani a kan ce sannan sai ya ce banin lafi na kafaro da ta wa ba, amma su suna cikin irin buwaya ta su ta sannan da kayakin wato balle magaskiya da tsantare mata da ainihin kama gaba to shi yasa Alƙur'ani duk mai neman ya sami ci gaba ya sami ya sami mutunci duniya da lahira to rike alqur'ani rikewa ta hanyar karantawa da fahimta da aiki da shi an gane da kyau kamar da muka karanta a surar baya Allah ya ce ta ajibu an ja'ahum munzirun hom. a'a bari kawai su kafirai sun yi mamaki wato cewa wani mai gargaɗi ya zo masu daga cikinsu ga shi yasa ce da wasu ce ana ana kufaru makka so da masu sallam daga cikinsu allah ya fita da shi ba shi ne ɗan babban gida wanda kowa ya san haka kuma ya zo da ƙur'ani ƙur'anin da aka sauke shi da harshen su amma ajabu ja'ahum munzirun Su suke mamaki mai gargadi ya zo daga cikin su to ya suke so mala'ika Allah zai saukar kenan dan ne yasa zai zama daga cikin su maimakon ya zama su yadda su gaska su imani su ɗauka ni'ima ce falala ce ya zama wani mai daraja mai matsayi a cikin ku ya fita da sun ci suka ce a'a bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum وقال الكافرون هذا شيء عجيب sai kafirai suka ce wannan babban abin mamaki ne kamar yadda ya zo a cikin cikin surat yunin Allah yake ba mu labarin magana suka ce a kana na nasi ajaban an na ila rajulin minhum an anzirin nas a kana lin nasi ajab yanzu mutane mamaki ne an auhayna ila rajulin minhum wai cikin wahayi zuwa ga wani mutum daga cikin su an an zirin na cewa ya mu mutane gargadi su kuma mamakin haka ce matan su mala'ika za mu saukar ai a cikin aiko manzo ya zama cikin jinsin akwai hikima ba cikin ko a cikin mutane yau aka aiko wani da harshen daban ya zo ne ya zo ya nan zai ya tsaya cewa a jijai ƙwararren nan zai fassara da harshen kana ko ina cikin kashi dari da ɗan za a sami kashi da za su fahimta Ya zauna an taba bayani da wanda ya je karantuwa harshen china tukuna ya zauna nan cancan din da wani shi koyi shi yana yi da hanci yana fita magana ta hanci ta baki haka ya shi ya kokari ya fahimci ne sannan kuma ya kokari ya fasa da hausa haka akwai wahala ku ba kamar sai ya zama cewa ana aiko manzanni zuwa ga al'umma su da yaran su haka nan kuma sai masu karantarwa kuma zama magadan wakilan su yadda mai harshen ta zai maka bayani dan nan ka gani daban ne da wanda ba harshen ka ba shi yasa muke cewa harkar kimiyya da fasaha a kasashen mu da za a ka kore su da harshen mu yaran mu sai su kiya su iya kere-kere su iya duk abin da ake so da harkar wani technology jinin amma ya zama cikin shekara da shekaru suna ta koyan harshen turanci ba su iya harshen ba kafin su zo kuma su rika koyan kimiyyar da fasaha da wannan harshen sai ka kace an kisa an bar wasu da wasu ba su da kwakwalo koyan harshen amma suna da kwakwalo kimiyyar da kimiyyar a ah, yanzu ka je ka ga wasu makarantar za su kwanci mota su warware su gyara ta in ka tsere suka ce sai sun karanta maka turanci ko sun rubuta maka da a karanta a rubuta suka koyi kanakin ba za su shi ba amma kuma ba hanta a ta ga sun to wannan akwai hikima to shi yasa da ce manzo zai zo mala'ika mai dan Allah a jiro shi daga sama shi mala'ika ce ba za mu mai koyi sojanci baya jin yunwa ba sai ya ce zai kan ne a watan ramadana sauran watanni kuma su ne zai ci to shi bai ci baya sha'awar mata ba ruwan shi malaika da mace don shi zai aure har mu kuma yadda auren jika sai da wata bukata da shi kasuwa ya so kaza ya wane ne kun ga mala'ika da shi Allah ya aiko zuwa ga al'umma mala'ikan koyi da shi zai yi zai tashi daga nan yanzu mala'ika ya tafi da wani da nan ya dawo yanzu za ka yi wannan to kaga cewa ne abin mamaki don an aiko maku da manzo a cikin ku in ba kasan masira ba sai ya zama su bal ajibu an homon munzirun minhum sai wance mamaki mai gargaɗi ya zo masa a cikin su saboda haka da a cikin su yake abin da zai gaya masa na sako shine maganar an an mutu za a dawo kuma za a yi hisabi ko kafin mutuwar ta zo ko a shiga ce ta yin shi to shi ne suke so su tunda suke so su ƙaryata tashi in an mutu tunda da sun ƙaryata in an mutu ba za a tashi ba kenan ba za ma su bi a yi daidai a bar ta ba daidai ba kenan kuma ba da kyau so da haka sai a yi mutu tashi kiyama a yi mutu za a dawo a yi mutu hisabi tunda da an mutu waɗannan ba kenan kowa ya abin da ya ke dama ya ce kuma tashi to abin da sura take karanci da mu kenan saboda haka bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum manzo da yazo daga cikin su wanda ke masu gargadi al munzir mai gargadi kenan shi ko al inzar shine a gaya in kai kaza kai kaza ba dai ba da azaba shine inzar sannan kuma al bashir shine mai bushara kenan al wanda zai ce in kai kaza da daidai in kai za abin da Allah ke so da manzo da abin da zaka samu na sakamakon aljanna to duka waɗannan abubuwan annabi zo da su to su suna gargaɗi da yake musu na musu tashin kiyama shine su suke mamaki sai suke cewa a ƙiza, mitina yanzu idan muka mutu wannan an karanta shi da daban-daban wa kura bi tafsir sai wa to sai ayin ayyuka ko kuma kake za sun o ne sun zo an karanta kuma kira ce daidai da idan ritina wa kunna turaban yanzu idan muka mutu muka zama turbaya ita ce turab tsarin jijjige ko sun suke cewa wato akwai amsar wannan magana yanzu an muka zama turbaya an karshe ne na rashin za a mutu kuma loba uku za a ta da mu shi qur'ani yana da fasaha in ya zo da magana ba dole sai ya ba da ita filla filla ba kamar nan yadda kika ce ko a ina mitina wa kunna turaban kawai ta ka ta ka ce zalika raja'un umbai kuna ganewa an sa a ina mitina wa kunna turaban nan jin da in muka mutu muka zama turbaya da jirgin biya muka abin nan kuma a ce za a mai da mu da wata nan ba ya ka tsallake ka ce sai suka ce za a lika raja umaru kai wannan a ce a dawo da mu a ne mai nisan wato mai wahala ku ce ba suna inkari kenan wanda ko ji yake tsarin tashin kiyama menene shi kafiri ne to daga cikin ko kenan na abinda ake kafin mutum ya musu tashin kiyama ba kuma mutum yau ba a cewa karara wasu sun fito sun ce ba su yadda sashi jama ba amma aikin su sai ga kamar yana nuna haka aikin mutum kamar bai yadda akwai misali ko za a kan mutu za a tayar za a bincike za a ji kwakwadi mai kai jikin in ya yadda ba zai wasu ayyuka da yake aikata ba sun da ya imani za a cike shi a tambayi shi ne sa kai rawar ta shiga cikin kungiya masu shan jinin ɗan adam ta shiga cikin ƙungiyar masu cin naman ɗan adam ta shiga cikin ƙungiyar ɗan fashi ƙungiyar ɗan ta'adda ƙungiyar duk abubuwan da za a zuwa cikin mutum ba bi kiyama in ya yadda za a tashi za a tambayi za a tashi za a yi so su kajirai na mata na wannan lokacin manzo sallallahu su sun san sun san abin da ake faɗi na wahayi suna fahimta in aka ce ku imani da abin da aka saukar ku ciki din shi ne yadda daga alƙur'ani kuma ƙur'ani abin da ya bayani su ka mutu za a hisabi da shi ne su ta zabi tare da umbaye kuna ganewa to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala zai nuna masu ba wai magana in ka mutu ka jijjige kai mamakin za a daure ke ba sai Allah ya ce alƙalin na matan kusur ƙarfi a kika mun san abin da duk kasa take kawai wa ma'ana ta aku da take ce sai abin da kasa suke ce minhum daga su mutane tun daga tun da aka duniya har yau har gobe wanda Allah ya halitta bayan halitta kuma ya mutu yana cikin kasa da jirgi a'a shin wuta ya kone ko ya maye ko cikin ruwa ya rike ko ya yi Allah ya sani amma dan magana kasa saboda mai magana galibi galibi ɗan adam kun ka kimanta wanda suke mutuwa cikin ruwa da wanda suke mutuwa cikin wuta su cinye da wanda duk suke mutuwa a sauran wurare daban-daban wanda dai suke mutuwa a dillin cikin ƙasa suka tafiya su shi yasa sai Allah ya yi bayani da abin da ƙasa take haɗewa ba wai karka ce to yanzu wannan shi ya haka kone shi ba aka ɗauko ka aka kuma shi Allah bai san da shi ba shi ma ya kai shi ne tutun ko Allah ya san da shi da ƙasa take haɗewa sannan Allah ya ce wa inda na kitabu haƙi a wurin mu akwai littafi huwa kitabul mu'allaq ala quluqihim shine littafin nan da ya tarafi a kowa haka wasu malaman suka fasara au al kitabu anan ana yanzu Allahul mahfuz littafin nan kiyayayye shi ne lokacin mafus fihi jilil asiya al-muqaddara duk abubuwan da Allah ya kaddara zai yi a duniyar nan to a cikin tilan tilan mafus kaga abubuwa ne sun ma kajin ka zo duniya ka zo duniya dukkan halittun da zo duniya kowa yana cikin wannan littafin wa inna na samun hafizun a wurin ma akwai littafin nan wanda yake kiyaye komai shine mahfuz lau mafu kuna gane to tun da asali kowa na can sannan kuma bayan Allah ya halitta ka ta duniya ka mutu haka ta cin da ta da shi ma Allah ya san duk ajin da kasa take cinyewa wanda ke da wannan abubuwan guda biyu ne ne na wani mamaki sannan kuma shin halitta ta farko ita ta fi wahala koko ta biyu a ƙarfi da ita وشيني كاقا بل كذبوا للحق لما جاءهم بايدي كوان تنقلي تارك جهتيا لوقت اللي تزومتهم قال ملتسي الحق وانا انا نجي على القرآن بل كذبوا بالحق اي بل كذبوا بالقرآن تنقلي القرآن لوقت اللي يزومتهم لما جاءهم يعني يزومتهم فهم أي في شأن النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن في أمر مهيب mariji su kafirai lokacin da annabi zo maku da sakon da ya zo da shi ko kuma lokacin da Alƙur'ani aka tsufa musu da shi suna cikin al'amari na rikitarwa wanda suka rikitar da kansu da kansu na rikitarwa da ya ka fito wannan kalmar amari? kalmar mari wato abin da yake isra daga na ka sami harshen wuta Allah ya halitti وخلق الجنة من مارج النار shi kuma aljan wato kuma halitta ne ta mari harshen wuta wanda ke yin sama ya ƙasa nan allahu daga ta ka harshe shi wato daga ta ka halitta wannan lokacin da allah ya aiko manzo wanda da sunan a wurinsu al'amini, sun tun a lokacin kafin zuwan musulunci ba su taɓa jarabta shi da wani abu na rashin gaskiya ba zai samun su samun suna amintacce a ne har su shugabanci da shi al'amuransu amma da da aka ce mashi ya zo da kalmar nan ta la ilaha illallah ulu la ilaha illallah ku tuflihun daga nan kuma sai al'amarin su rikici suka rasa abin da za su ci mai wani lokacin sai ki ce mai sahirun wani ɗan sihiri ne wani abin da yake faɗin dan wanda yake haka kawai ba zai iya bai zai ƙara magana ya faɗi ka sai su ce mai sahirun wani lokacin kuma su ce sha'irun mawaki ne wani lokacin kuma su ce kashirin wadda kun kasu ya kan magana ta mawaki boka sannan kuma ɗan sihiri kaga shi ne kenan sannan haka shi ma alƙur'anin gobi da bai ba ita shi kanta alƙur'anin ya da shi wata magana ce ta sihiri wani lokacin ja'a magana ce ta waka ƙara yanzu kamar ayoyin nan in ana karanta su قاف والقرآن المجيد بعد ذلك قائبه فلا عجبوا هل جاءهم منذر منهم فقال يكتبون هذا شيء azizu kaga da wani harafi wanda ya kunci kafin harafin ƙarshe ko haka nan na gafi ina mijina wa kunna turaban zalika rajulun ba'id wata ya kunta jin jabe kuna ganewa ada alimna ma tanqutul ardu minhum wa indana kitabun hafi wata ya kunta jin haka wannan tsarin da ke aiki kisman qur'ani waka wani lokacin kuma abin ci ai magana sai irin ta bokai shi da qur'ani kaga qur'ani magana Allah ce shi kuma annabi magana Allah ne to wannan tilde-tilden da kike na magana in ka haka wanda suke zo su fata ce kasan duk magana da ake so da yake a nuna ma wanda zai gane kare ne sai ya gane to me yasa kai da kike so kai magana da wanda kake so ka jashi ba za ka magana ɗaya ba yau sai ke wasu gobe in ka tafi cikin mutane a nan shi ba ba kai daidai yake ba sai ka ce shi shi ne to gobe kuma sai ka canza ka ce mawaki ne jin kuma ka ce matsayaci ne ka ce mahaukaci ne maganganin sun yawa ka tsaya mai kan magana ɗaya in yi gaskiya ce mahaukaci ya ce mai majnun da mahaukaci kuma zai iya zauna a tsara wata sihiri kan shi ba dolo bayan sihiri dan sihiri ko shi ake ko kun taɓa jin dolo mara wayo ya zama ɗan sihiri da kake ɗan sihiri da yawo ko yaya ku ce mai majanun ku ce mai tahirun kazzabun wa duk lokaci guda tana fahimta to wanda yadda kafirai ke ta siffanta annabi da wannan dan ta da mutane ta gane da hawashi yanzu suka rika jikin ta ƙur'ani don ka hoci ƙur'ani har yau haka wanda suke faɗa da gaskiya suke wanda suke jikin musulunci wanda suke tafi sun faɗa musulunci sun magana gobe a ce wancan gobe haka wanda suke ɗaya kan musulunci sai ka ji ana jefa musu magana mai cika da wani to shi ne nan Allah ke nuna mana ɗabi'a ta garai bal kadzabu bil haqq lamma ja'ahum kitabi kawai sun ƙaryata qur'ani lokacin da ya zo musu sabo fahim fi amrin marid suna cikin al'amari na rudu domin sun kare tsaya kan magana ɗin za su ja mutane wajen ƙoƙarin bautar da su suke yadda da manzo ko suke yadda da alƙur'ani Allah ya kare mu da halaka haka wanda ya halaka yake har yau har gobe wanda ya halaka suka da kullum cikin rudu yake ya kasa samun magana ɗaya ya kasa samun samun matsaya ɗaya ya kasa samun abu guda da zai faɗa ma duniya dan ya faɗa da abin da guda ɗaya Allah ya samu gani ne Allah ya أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تغفرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها فالعين نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج نعم ba suna mutum tashin kyama ba ko an mutu an zama kasa ba za a iya tashi ba da shine Allah ya ce awalan yanzuru ila sama fawqahum shin yanzu ba za ki duba ba zuwa sama wacce take a saman su ila sama'i fawqahum sama ki duba zuwa sama wacce take saman su kai ba bane na ha ya muku gina ta wato muka ajiye ta kenan wa zayyana ma muku kawa ta taurari da abubuwa da muka saka mata ciki na hanci daban-daban kama da hannun furu kuma babu wani kofa ko wani wuri na aiki da ke tare da ita wata ƙofa a ga can ya kuje ya kamata a ji a toshe babu wannan wal arda madadinaha haka nan ba su juwa mu zuwa ga kasa madadinaha wanda muka canza ta ga tana wa laqaina fiha rawasiya muka ba mata manya manyan duwatsu a cikinta wa matna fiha min kulli zawjin bahid ko muka tsarar manta ita ƙasa ɗin min kulli zaujin daga kowane nau'i daban-daban na tsiro bahiji mai kayatarwa ba su duba ne kamar sarakan sun mun sanya su idan su zama tabbira wato abin da za su zama wato abin da za a kalla a sami basira wa zikira da ambato tunatarwa da kulle abdin muni da dukkan bawa wanda ke komawa ga Allah da sun girman Allah da sun fikon shi ya dada ƙudurarsa da kuma abin da ya ce zai zai yi wani zanna mina sama ima'an har yau su duba mana mu ne mukan saukar da ruwa saukarwa daga saman da Allah wani zanna mina sama'i ma'an mubarakan mukan saukar da ruwa daga sama ruwan kuma ya zama mai albarka وأمتنا به جنات وحب الحقيق ومسلم دشيوى النروات الجنات ومن دا واتو قولكين ke samarwa, سامروا وحب الحقيق da kwaya wacce ita ma take fitar da tsiro ta abin da za ka samar da kwaya a girgita duk ba mu mutu wannan bane wannan kalaba ta fitin laha kal'un nauyi har bayan ruwan nan ne fitar da nakal da basiqatin wato ainihin waɗanda suke dogaye laha tsal'un nauyi wanda suke da cutoci wanda suke wasu kan wasu shine nauyi rizkan lilka duk waɗanda ruwa da muka yau sama da sama da yake ta zama ruwa ya zubo muka shimfiɗa ƙasa tsiro ya fita ciyayi abubuwa abinci iri daban-daban duk da muke fitarwa mun yi ne rizikin likin bayi kan su zama arziki da bayi kawai na bihi ballakan maita ruwan nan muka raya garin da ya mutu ya zama rayayi za ni kuro ko haka na fitar wadda kuke musu yadda gari da yake kayan wata biyu a baya najeriya munan kare mutu a bushe ya ji wata biyu ba ya ba ruwan sama ba yanzu ka fita ka gane da allah ya raya arewacin najeriya yadda ka fita kore kasau amma a wata biyu kasa da baƙin busasshiya ce ce a yau kuma kasa to in ne ka yadda yadda ka gada ƙasar ta bushe aka raya ta wata zalika alkuru. haka nan fito da matattu daga cikin kaburburan su su ma su sake fitowa a mayan masu da rai كذلك الخروج حتى kowa mu ji malaman malaman ما suka suka mana mana a kan kan غيرنا dama dai an ji tura ta da bayani ne akan masu inkarin tashin kiyama kuma mun ce a yau akwai wanda suke da'awar musulunci amma aiki su kamar yana nuna fa suna inkarin tashin kiyama ko yadda kuke ganin kawai duniya ce a titi da tsinke a yi abin da aka ga dama akwai ba na ba har idan da kun san lallai a ranar da za a fito din can to da an gyara aiki da kowa ya shiga tekin shi to Allah ya ce afalan da bi uku da bi'uqulihim hina ankaru ba shi yanzu mutane da za su kalla da idan dunan su zama masu la'akari da hankulansu kuma zama suna ɗaukan izina da hankulansu ka san idan ido na gini ya kamata hankali ya ne shi kuma ya ɗauki izina ba ido ya gani ba kamar da kone kuma masu muka bayani masu jiya yawon buɗe idanu ƙasashen duniya zai su buɗe idanu amma bai zama masu izina so a kan su ya tafi ya buɗe ido ya tafi faransa ya yi ya zagayo amma yi dawo ba zai zuwa to shi fa kasar shi ba wuta can kuma in yaje ba kamar da wuta ba ko idan can ya je ya gano a yake isra'ila harkar noma ba su da dama shi kuma kasar shi ta noma ce bai dawo ya raya noma ba hanga shi zuna ke ya tafi sai da kuma sun yanzu duk suke nema su matan da sauran abin nan ko tere-tere da ya gano shi kuma kasar shi ko allura ba da kera shin ya ɗauko izina ya kamata yadda ya je mai ake bari mu ko mu dawo abinda Allah ya ba mu ma wannan shi ne izina wannan dangane da muna misali ne da idan aka ce ido ya gani ya kamata hankali shi ma ya ɗau izina ko haka nan ake gaya mata gare da suke musun tashin kiyama da ma duk wanda da yake shakka cewa wai idan har idanunsu sun ga abin da su gani hankulansu ba za su su ko ba za ki izina ba yayin da suke musun abin da Allah ya ce zai yi su duba zuwa iya sama iman zuwa ga sama ta ina ga tuna Allah ya jita ko ila sama in fawqahum kaifa banainaha haka aka ce ko anan kun ga saman nan a cikin suratul mulk da Allah ya ba mu labari game da ita Allah ya ce Allah ya tsala sama a samawati ba'an Allah shi ne wanda ya halitti sammai guda bakwai ibakan wata kan wata Allah ya ce ma tara ya khalqir rahmani ne tafawut ba za ki taɓa ganin cikin halittar mai rahama wani abu ta kawo nuri za ki kaskan kwaye ba su kamata bai zama da kamata ya kama a kamar da miji an zama ko zaka gama wani injiniya ya zo ya duba ne ce kashi aiko da ba haka ya kamata ba tun daga zanen ya kamata a ce ba haka ake zanen ba ko kuma kan ma dai shi wani bin ma shi mai zane zai gama ne sai an gama kuma sana ce kashi da mai gidan da mai zanen duka a ce da ma dai ba haka aka zanen ba ba haka ake gini ba to su suna da wannan masara ne ai wato ba za ka taɓa ganin wani abu su wanda za a ce ba haka ya kamata mai zama kinan in ma kana cikin yanzu farji ilbasa ka sake kallon sama yanzu kana cikin masalacin ka fita sake kallon sama ka fita ka gani hal tara min fito ko za ka ga wani aibi wani wuri da jikin ya dan lotso ko can ya dan burma ko can bai abin nan ba ya kamata ya san tun da Allah ya yi ta har yau za ka gani Allah ya ce sun marci basar ka ɗaya za ka mai ganin in da da ka kallon san ki bai zo ba in za da ka kallon kimani da ka kudura Allah bai kwashi ka ba ta ke kallon sun marci basar karrakin ta ke kallon sau biyu gani yan kalilin da ya basaru khasikan wa huwa fi kallon ka ce dawo maka khasikan kina take kallon saboda ba cikin da za ka gani na wani aiki sai ke kai da kake so ya kai da wani aiki ba za ka gani ba dan babu halittar ki ta Allah ba halittar ki ta adam ba dan adam ne ajiji zai yi abin ya gama jiya da ya shi shi da kai zai zo ya ci gama ba haka bane ka yi rubutu ki gyara ki gama ka ji ki ji kana so ki ka gyara wani ya zo ana ba wani ki samu gyare gyare ana miƙa wani zai ki kuma ta ce ba amma abin da Allah ya fa ko wannan sama aka ce afala yanzuruna ila sama'i fawqahum kayfa banaynaha yaya muka gina ta wannan ginin ne aka kiya masa a waccan sura ɗin cikin suratul mulk yadda Allah ya yi ginin sama wata kan wata wani hawa kan wani sannan wa zayyana ha muka kawata ta ko sun san Allah ya kawata sama a cikin wancan sura ɗin aka sanya taurari da sunan tauraron rana tauraron wata sauran taurari wasu ƙanana wasu manya wasu ƴan ciki-ciki da sunan kowane ko da amfani wasu da nake kamar tafiyar ciya kai wasu kamar tafiya haka kowane da aikin shi haka Allah ya sanya su da saman haka take cikin ba a daɗi kuma kowane tauraro da kamfanin da yake tauraron rana hasken nan a cikin ta cikin zancin aka samu rana na dukan ka yaya in kai shuka babu rana ya cikin a yi shuka a nan tana nema ta fita inda na ce nan inda ta ba a ce ba ga sai yana da jikinan kana nan kana yawa ka san rana tana da kana samun amfani ba haka nan wata shi ma har ce da nasu baka sani da nasu amfani gare ka da sauran halittu kwayi ciyayi waye kowane haka nan kuma su saurari da kake gani Allah ya aje halittunsa duka ko kai kana musun tashin kiyama kai lona nan halittun mana na ubangiji a kama ku yaya suke ya Allah ya aje su kuna ganewa da kyau shine nan da aka nuna mana sannan aka ce kama an kawa ta sannan wa malaha min furuj ba ta da wasu shakku ko ka ce ga wani wuri tsagi wanda zai sake ce yau a je a ranar rashin cutar da gyara ta ya kamar da ake Allah matsalacin ko Wani an bar shi shekara da take ga wani ya yi jiba wani wuri ya yi dubu wani wuri amma sama ba tun da take haka take ya kamata ku ji koranta wanda ya yi ta kuna ganewa wannan Allah ne ke ba mu labari dan mu san waye shi mala halin furuj ba ta da wasu ƙofofi wasu tsagogi wanda za ka aibata ta sannan sai ka dawo al'arba haka ne ita ma samu da jinaha makashin cikinta ga ta nan an yi maka haɗari wannan magana ne akan sama wato ainihin ha wanda kuma da fil hayat muka tuntuɗa ta makashin ya ta dace da a rayu a kanta ko da an bace tana raurawa tana girgiza yaya da bi dan wurin da ake jarabta wata ce an girgiza ta da dan mintuna ne yaya ake zama yanzu ga ta nan a tuntuɗa kana zaune shi kake kama a zaune kake ba wai a yi ciki ba ka yi gida ka yi tafiya a kai kai noma ka garzaya a mota ka fanfala ka je ke ta kwallo har ma lokacin sallah ya yi saboda kana da karfi ba a yi sallah da cikin zaki ba kuma ka kana da yake ba ta shi kana wai wasan gudu na tsalle har sai lokacin ki ba da yayi baka sani ba ka tafi da kina an baki karfi an zai maka kaza da sama sai maka inuwa ga taurari da kika kana ta ni'ima iri iri sai mai kuma sai bauta Allah ko sai butulci Allah ya tsare mu da ne shaitan nemomi ga sunan Allah ya ce sannan da kasar da aka shirki a maka ita sannan wa al'aina fi hara wasiya muka jajjefa su a cikinta wani fahimta ai jibalan wato tushbituha sun da za ku tabbatar da ita kenan malamai suka ce haka ce rawa sun ci girman jibal kenan domin aljabalu ne duki amma wato wato ainihin rawasi jam'i ne na rafiya duki jinjine ne Wani ke da cikin daga kanka za ka karshen shi da Allah fi hara wasuwa bayan mun halicci kasar ko muka jajjefa mata shi ne alƙaina fi ha jefawa ku duba dutse jinjine ne malamai masana irin wannan binciken cikin gaba dutse a sama a dalil cikin kasar da aka kasa na sama to ka dutse na cikin da na wajen shi da mutumin kano mai wuce keriyar kano bai san zuwa su ba dutsen da na kawai ya sani ko da gauran dutse to sai ka ta irin su ga a cikin najeriya ka tafi irin su abuja ka tafi irin su boza ko irin su mandila ka ɗan zuwa ka ɗan gano zuwa su ko Allah ya kai ka Madina dutsen Jabal Uhud ka gan shi gashi nan kilomita da ta bi jirgi ne zuwa su daban-daban a cikin duniya Allah ya ƙa'arge su a wata ayar aka ce an tibi da bihin kada aka tsare girgiza da al'umma aka karkafa su don su rike ka ko ku duba kalmar alaƙa yana Allah ya ce mata jifa wannan kashe mai ta kan girman Allah ba ta yanzu ko buhun masara ake ce daukacin ke jefa za ka iya damuwa in ba irin mutanen da wani waɗanda za su karko shi a baya ba amma kai dai ina jin a cikin ɗaukaci ka jefa ba ka iya buhun jero amma zuwa su jirgin jirgin Allah ya ce maka jefa su wa alƙai na fi harawa su mutu jefa zuwa su a cikin ta ƙasa ɗaya sannan wa ɗan basu na fi hamin kulle zaufin buji muke fitar mata amma suna muke sanar mata ke don kulle zauji daga kowane a zauji nan ba ba miji yake yi An aka ka je harkar larabci da ke ko a zauji don nan miji da ke yi amma ana nufin shi da alfiniku nau'i dangi an gane kyau dangi dangi daban-daban na tsirai wannan an tsare ka an cika lissafa ba za ka shi yawa ciro-ciro da sunayensu daban da wani Allah ya kowane kuma da shi kan wajen ɗaci wani bauri wani hamu wani tsani wani ƙarfi wani zaki ba ba kuma shi da wani sun cikin su Allah ya kuma da ruwa ɗaya ruwan da za a zubar da san wanda za mu ji anan gaba jika waɗannan a ƙasa fa suke fita waɗannan su ka gani dukkan su ne su tufa su lemo su waye su waɗannan cikin. wanda kika gaya bangaren su dawa su masara su jero su acca su duk tsirai da jiki ka sani na jikiya ne na shuka ne ne jitu Allah ya ci ne biwa amma suna fi halin kuɗi zaujin kowane nau'i daban-daban bajijin mutayarwa kowane yanzu su gani za ka shi mutayarwa ne wata irin na Najeriya daban na can ɗan irin su rasha daban na ina iri eh, daban-daban su kansu ma tsaron wanda muke tsiran daban in ka ɗauka ta saunorin ba za su ci ba su mallaki za mu ce kuma haka Allah ya zama kowane masu aikawa ba yi su kawai a matsayin to idan ka yi jihu ya tsara kwari ya tsara lafiya sannan kuma ka ji lafi sannan kana da imani ka tsara shi girman Allah shi ne sanar akwala yanzu ba za su duba ba wannan duban da ake zuwa sama ba saman ba ba ake da in ka kalle su kai kokari ka san Allah ta ke mutunta shi kyama kuna ganewa ake to yi karsa Allah ya saka tafsiratan ne ma na tafsiratan ai fa Allah zalika tafsiratan minna in ya zama wato wani abin basi wato tafsira abin da za ka yi ka sami wasira in kana da hankali da imani kika yi wannan da aka faɗo yanzu Qur'ani ya gaya mana to lalle za ka ƙara basira ka kan basira tafsir din kenan kuna ganewa sannan wa zikra aikin kiran li kulli abdin mulim zama kara maka basira za su yi sannan kuma su kara maka tunatarwa da wa'azi amma ba ga kowa ba sai aka ce da kulle abin mulim ga dukkan bawa wanda ya yake raji'un ta asina da ke dawowa zuwa yi mana da yadda cewa za a yi tashin kiyama ya ta sallah don da shi zane ka ya fita yadda za a yi tashin kiyama yana da dukiya ya zaka don yi mizanin shi fita yana kamata za ta yi dukkan ayyukan ɗa'a ya tattara ya ce da ya san rana za ta zo za a cike shi a yi masa misali baya inkarin wannan tashi ɗin ko bai inkarin hisari ɗin shi yasa sai aka ce likulli abudin aka tattara magana aka mai kan da bawa ga wani bawan munibun wanda ke komawa zuwa ga Allah yana bauta masa ba mai inkarin hisarin kyama ba ba mai inkarin abubuwan da Allah ya ce ba mutum ya ci gaban kanshi yana tafar gaza yana kunna kiran Allah ya ce wa Allah bin sama har wa yau ce su ne muka saukar zana yan uwa a larabci abin da ba su ba ba da an saukar mana da zuwa. wani ma gashi ana saukarwa wannan ba yau wani shi kiran ba da sai ce an zala amma sai ka ce nan zanna muka saukar yau a yi a kai kuma akwai hikima ko da lokacin da za a ambalo ruwan shi ke nan ce zuki sai ɓanna amma fi a yi ƙasa ta tsotsi ya shiga ciki wasu ya tafi cikin kururuwa cikin ainihin koguna wani cikin tankuna Allah ya ajiye shi a na wani cikin ƙasa ta ajiye shi ko haɗa da ku samu don ko shigo ku samu zanna gina min as-sama'i sai Allah ya fassara shi da cewa mubarakan muka saukar da ruwa daga sama mubarakin aiki da barka mai yawan albarka sirrul kafir yake cewa a nan aka ce ruwa mai yawan albarka ko saboda ne wato na fi alkinan albarka allah ya sanya mu ruwa na ci tufa daga sama mutum sai albarka kai ka sha in kana da dabba ka sha kuma ba ka yi ta kawani ka sha sannan kuma tsaro kasance kana da gona suka ta sha waɗannan dabbobi in sun sha sun girma amfanin kanwa yake kuma idan kai za ka yanka ta haka nan tsaron da ya sa naka in ya girma ka girbawa zai amfana kai sannan wanda kake sha ya zo daga sama ba ya amfana kai wanda kasa ta sha ta ajiye maka ya shiga cikin ta haƙa bohar kare rike sha yau da kullum wa yake amfana wanda ya tafi cikin koguna ya taru wa yake dawowa ya zama rami nuna rami da shi ba ke amfanuwa kai ta gaje dai asalin shi ruwan sama ne yanzu ruwan da ake noman kadawa da shi asalin shi ruwan sama ruwan da yanzu ya zubo ake noman damina ruwan sama ne cikin wato bohol bohol da za da cikin ra'adun da suke rijiyoyi din na ina ne na saman cikin su gaba daya na koguna da muke gani ta asalin sa ruwan sama ne shi sai Allah ya wakafa shi da albarka cewa wa nazzal ladina ma'an mubarak muka saukar muka sassaukar da ruwa daga sama mai albarka lokaci ba lokaci kuna ganewa da kyau bayan nan ba an bace da bihi jannati ay mutaki muka tsayar da shi ruwa wato jannat gonaki malamai suna kusur bambancin jannat da abin da ake kira hadika ko kuma ainihin basira janna ita ce abin da ake samarta da abin da za ka tsanka shi tushen abin nan zai sake ka sake tsanka kuma kamar su ne kinan wani su lemo su mangwaro su goba su waye su banda to inda aka fi da dino cikin da ake shuka waɗannan abubuwa su ake ce janna da larabci to wannan ruwan shine yake samar da duk abin da suke samarwa ne shine wa ambatna kuna ganewa bihi jannatin muka tsayar da shi irin waɗannan duk lambuna da kuke yi domin lambun da in kai in babu ruwa yana yi sannan wa haƙƙul hafi alhaƙu shi ne azzarku alhakidu almasu kuma kwaya wacce ita kuma ita in an ya girbe ta wata fata gama sai dai kuma ta sake shuka wani da wancan da wani ku bambanci ko babu shine wa na biyu jannatin wa habbal hake dukkan ruwan da shi ne ruwan nan dai shi ne gulatin ku na lambu da kuke ku samar da su lemo suwa da na sama ko da ruwan bayarwa kuke asali shi ruwan sama sannan wa hafil hasid sannan da ake kuke shukawa ina yanzu noman damina ne mun shuka shinkafa masara dawa idan shinkafa ta fitar da kan zamu girbe shi kenan idan dawa ta fitar da kan zamu girbe haka ne gero su maiwa shi ne wa hafil hasid shi ma duk da dugon sama tun manomi ya san wannan ko ba shi ba to dan me yasa kan magana cewa an kawo mutu za a tashi kuma za a rika musu ce wannan shi Allah ya tafi sabon mana nikmomin ne da ya mana kanji sai ya ce ne ta tara su ce rizikan ne ba ba a yi su haka kawai da cikin filin don su zama arziki wato ainihi da bayi rizikan lil ibadi haka shi mun tsallake wa nakal ba'i da kira wa ba ba'i da haka nan da ibinu shi ma ai ba ta kaci malar ke kiwala wanda suka ke tsawo irin namu su na nada da zama an same irin na zamani su shi da ɗan digiri a shekara ɗaya shekara biyu ya haɗe rikin ya yi tuta ya ajina a cikin da zai shi ta Allah ya da kawo ni'ima mangwara da shi ta kwata ta sai ka shekara nawa ba ta zuwa na zuba ta ce wai a kuma ta yi aure ita ma za a ɗaura mata aure kan Allah wani ma iri iri wannan fasahar da Allah ya kawo noman zamani duk ba ya ba da sai Allah ne kuma ya bayar sai ka ga ɗan inda za ka yi noma da wuri mai yawa ɗan kaɗan da yi noma mai yawa ba sai ka ga ba za ka aibata wani duniya ta cikin da mutane saboda haka ba a yi ba wa ya gaya gwargwadon yawan mutanen gwargwadon da aka zai saukar da ni'imar ba da saukar da noman da da za a yi kiwon da da yanzu suna kiwon sani an shi, shekara nawa ka tashi ya kama mura yanzu ba yanzu da nan za yi nono da wanda za ka yanzu da nan sani ya ɗaya a tafi wajen garwa biyu nema ci kuma nema ba ka Allah ya kawo ya sauƙi arziki da abinci da sai kawai ku ku ja kan ku hana ma kan ku hana ma kan ku hana amma shi ne suna ne a yi zikan wato da dabino ma abokin tsoshi ma wanda yake da haƙalƙun nauyi wato dabinon da yake da kan kan wato abin da yake cikin da huda su dabino ai kaga hudu su ci ba ko in ya fitar kai, aka yi mai kilili ya zo ya san ya'yan yadda suke fitowa a wurin kwaya wuri ɗaya ba yana tushe abin nan bane dodo ake ta ko dodo ko tusha wuri guda wannan wannan dodon da zai wuri guda ka ga 'ya'ya wajen kusan ashirin tasa'in ɗari shi ke kira da nazi laha tsal'un nazi ita dinan wacce take da ɗan za ta fitar da wannan wato ainihin abin nata sun ka fitar da shi sannan ya fitar da dodo guda zuwa yake muku wannan Allah yake muku wato ainihin mutarakimu ba'duhu fawqa ba'd za ka ga wuri guda da bino ƴaƴan wasu kan wasu ko ba cikin sa bane waɗannan da Allah ya su rizkan lil ibad dan su zama arziki ga bayi sai Allah ya ce wa haina bihi jalla tamaita shi ruwan can da ake maka magana na farko sama muka yi ta muka samar da ƙasa sannan muka saukar da ruwa ya zama kaza ko shi ruwan shi ne wa hayayi na bihi ballatan maita sai muke raya ƙasa da kuka matacciya sai mu raya da shi wannan wato ya sabi fihi mazkur wal mu'annas da ake cewa hayayi na bihi ballatan muka raya da shi ruwa cikin ruwa waɗanda cikin wato su gaba ɗayan su su maraya su to sai Allah ce kazalik al-khuruj fitowa ya fitowa yake misalu hadal ihya yadda lokacin ake raya kasa bayan ta mutu da fitar da rai a rayu kasar sannan kuma a jire a kan jirin wani rane to haka nan wanda muka halitta nan muka samar da su muka matar da su gobe ma haka namu raya su mu fitar da su yadda halitta kowa take amai da shi kuna ganewa a nan sai mu duba mu gani da aka faɗi wannan ne ake so a nuna mana wato inkarin da ake na mutum tashin kiyama ko in an mutu ba za a ba, ko an zama shirya ba za a tashi ba to shine nan Allah yake nuna mana cewa duk mai wancan mutum to zai kalli wannan halitta ta ubangiji ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli ruwa da ake mata in da za ka mutu tashin kiyama to kai mutum rayin da da suke kasancewa ko ka mutum cewa Allah yana sa kasa ta zama kirkatacciya matacciya ba kuma kanta ya saukar da ruwa ya raya ta kana jiri da da kaga an raya tun nan bayan nan suna mace haka nan dukkan wanda suka mu zama cikin kaburburan su haka nan Allah zai raya su min al-quburi cikin kaburburan su wa na hu, da ya za ku inkarin kayarwa kuna wa? wani hamuli ta kariri tambayar nan tambaya ce cikin fitarwa ba wani ma amsa ba wani ma'ana annahum nazaru wa alimu ma zukira ai dukkan masu rai suna duba kuma sun gane abin da aka mata nan kowa yanzu in ba ka sani ba za ma bayanin da sama da ruwa yadda ake fitar da tsiro ya samu bayan rani ya zo ya bushe kasa ta bushe kai sana sai ka samu da ruwa ya kai ga ta to haka nan cikewa take bayan an shiga kabari to cikin kuma haka ne ke nan kar a yi musun tashin kiyama sannan maganar cewa kasa duk da muka yi maganar za ta duk abin da kasa ta cinye shi Allah ya sani kasa tana cinye komai da zama tsaya amma wanda kuna da annabawa Allah ya tsare su da nashi annabi yake su kasa ba ta cin su haka nan kuma wasu wanda Allah cikin hikima su su kan ci ƙasa ba ta son su amma ba mai iya cewa na ƙasa ba za ta ci shi ba sai da wahayi wahayi ko na karara tsayawa a kan suwa a kan annabawan Allah su a tafi bayan su wani abu ne rokarce wanda Allah ya so da karama su a gare shi shi zama ƙasa ba ci shi don wani girmama shi amma kai a duniya yanzu ba za ka ci cewa wani shehi wani malam wani kana maka Allah ba ne ba za ka ci shi ba dan ba ki da nasi ko kana da shi wannan nasi ya zo annabawa cewa su kan bayan su kuma Allah ya ba mutan hisani filawa da Allah ya maka wata falala ba za ta ci shi ba filawa da Allah ya karama shi ba za ta ci shi ba domin ana zuwa wani lokaci na aka ga an hako kabari mutum na kwanci ana samu wani ko ba samu ba da muke so kawai ba za ka kinkarin samarwa amma ba za ka ce wa da ba yi na duniya ka ce wa da ai kasa ba za ka ce shi ba saboda shi wa da ne ko ko bayan mutu ka ce ai wa da kasa ba ta ce shi ba da ka sani wa ya ka yi ba kuskure wannan shishigi ne ba daidai ba ne sannan kowane ɗan adam ba za ta cinye kakkan jikinsa wanda za ta cinye sai abin da ake cin ma azabun zana ungulun bayan san ƙarshen shi wannan ƙashin bayan da ya tafi zuwa can ƙarshe wajen dubara inda ya ƴan kwana haka wannan ɗan ƙarshen nan shi na ɗin ƙasar yanzu su ci mana hadisi wanda annabi ya ce sanan ne an hada kuka tsara aka aka ba shi kuma sanan za a kasa mai da shi an bayanta da kyau saboda haka shi ma hadisi ne Hata annabi ya faɗi haka za ka yi imani kuma haka za ka yadda an gane da kyau to sai mu hattara yanayin da muka ci a yau ana mana magana kafirai suna musun tashin kiyama to mu yanzu da muke kiran kanmu musulmi mu nisanci ayyukan da suke nuna kamar ba mu imani tashin kiyama nan ba mu kuma mu ji tsoron Allah ɗan uwa mu ji tsoron Allah mu san cewa dukiyar nan ba za mu tabbata ba cikin ta ga yadda take yadda Allah ya nuna mana yadda sama nan take ruwa ta ta rayu ta ke ta haka mu ma za mu zama. yin ta ce wasu ayyukan a daɗa nuna mana wannan Allah ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin na masu mutun tashin kiyama wai shin halitta kamar da ta tashi ya girma ne daga halittar mutane kamar ya ke ne a halittar sammai da kasai shi ya ji girma ko ko halittar dan adam baya ji girma an ta halittar samai to wanda ya halitta sama da kafa sannan ne in an ce ya rasa da dan adam zai mai da shi kuma za a yi musu kuna wa? sai kafiri ne zai musu wannan saboda haka a wata ayar Allah yake awalam wa anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'i bi khalqihi jinna qadiran ala an yuhyil mawt bala innahu ala kulli shay'in qadir awalan yaraw shin ba su gani bane ba su sani ba anna Allah alladhi khalaqa samawati wal ard lalle Allah wanda ya halitta sammai da kasa walam ya'i bi khalqihinna kuma halitta sun bai wahalar da shi bai masa da shi ba sun bai zama bi qadirin ala yuhil bai zama mai iko bane ya sake rayu matattu an sahe ka ce ne sai ka ce bala ita za ka yi na'am ba in ka ce na'am an ka ba ke dire ba har ce eh ba zai biya ba kina sai ka ce bala bala innahu ala kulli shay'in qadir eh Allah zai iya tayar da matattu wanda shi ne ya halitta mai da kasai in maganar wahala halitta ne kin ta halitta ɗan amma Allah zai mai da komai yadda yake so in yi asar da ya so haka nan ma shi ko matattu ya mai da su kowa da ransa domin Allah mai iko ne akan dukkan komai wannan ne ayat tana cikin al-ahqaf wata kwanan nan ba da muka karanta ta sannan wata ayat da ke cikin surat fusilat Allah ya ce wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat inna alladhi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli shay'in qadir wannan ayi suna mana rabbi ga masu inkarin tashin kiyama Allah madaukaki yake cewa wa man wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah aka tarar an fara shi a kan sai za ka ga ƙasa ta sanan ta bushe ga rani ke ko ayan ba kama cikinta sai za a zanna alaiha alma idan muka kuma mata da ruwa inda Allah wato ainihin a canza sai ta motsa warabat sai ta kawo ko ne ba za ka san wannan ban tana so ka shiga harkar abin nan ko noma da bi kasa busasshiya ka saka cikin wani wuri ka zuba mata ruwa za ta kumburo ko za ta kumburo ba shine ihtaddat warabat sai ta kawo inda gejin da kike za ta kawo kasa in ruwan sama ya dake shi a tsara kumburi ciki shi ta karu shi ne sai Allah ya saka mata ne na kwayan da ke cikin su kumbura shi ne wara idan ce wannan kaga za ta fitar da abin da za ta fitar da da cikin ta za ta shi ne Allah ya ce innan lari a hayaha lallai wannan da raya da take matacciya ta hanyar zuwa da ka sauka mata la mauta shi ne kuma raya matacci shi ne lallai shi ne zai raya su innahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah akan dukkan komai mai iko ne saboda ka dan uwa ka zama mai cikakken imani imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa ranar lahira kuma ta zo ranar lahira wannan rukunin na biyar ya haɗa da sai ka yadda da ranar lahira in ta zo duk abin da ya zama mai riga a tare kuma ne da kyau kuma za a yi masa hisabi Ba a tsare shi a yi mai hisabi mutum bayan an gama yan aljanna aljanna yan wuta su tafi ta sai kai da wani wannan shi ne karkashin iman da ranar tashi kyama amma kawai kana da awar musulunci kana ganin kamar wai maganar nan tashi kaza kaza wasa ne to wannan sura ba jin take kenan sai sa aka ce tana kama da hudu ba ta juma'a wannan gaban da wannan su mu kada ko da ai kadan dan kada mu kawai ta ko ya Allah كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود نعم. وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد نعم الله مرة كذبت قبلهم قوم نوح muna magana cewa mutanen manzo sallallahu sallam su suka kayyata abin da zo da shi na alƙur'ani to shine ake ma an ta tasliya hakurta da shi kazzabar qablahum qaumun nuh ai gabanin su su mutanen ka mutanen nuh su ma sun karyata wa sahabur rasi kuma abuta rasi ba mu sharhi shi daga wannan ma'anar rasi hakanan wato wakamu da mutanen wato ainihin samudawa su masu ayyata mutanen annabi kenan wa adu hakanan adawa mutanen annabi hudu su ma sun karyata wa da fir'auna wanda Allah ya aiko annabi Musa zuwa gare shi shi ma ya karyata da shi da mutanen sa wa ikhwanu lut da yan uwan annabi lut su ma da aka aiko cikin su shi ma sun kareta wa sahabul aika ma abuta aika wani dalili kuma mutanen annabi shu'aib su ma sun kareta wa qawmi tubba da mutanen nan na wani sarki da ake kira shi tubba su ma sun kareta kullun kazzabu rusula dukkan waɗannan da aka lissafo sun tsare Ba zuci fa haqqa wa'i da haka nan ko bai tabbata a kan suna azaba na bil khalqi awwal shin yanzu halittar farko ce take mana wahala ko ta mana wahala bal hun fi labsin min khalqin jadid a bari su suna cikin ruɗu da musu dangane da halitta sabuwar halitta ta farko sai mana wahala ko mun yin ta ba tare da damuwa ba ba su tunaninta ita karshe ce da za mu kai ta mai da halitta suke ta kai kawo suke ta mutu suke ikari an gane ayoyi da muka koma ina muka saba mu ga abin da malaman tafsiri suke kare mu da shi yake wannan dai sura tana bayani ne a cikin inkarin tashi kiyama ko Shi ne aka tsora cewa kazzabar qablahum qaum nuhin gabanin su mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai tare su fili li ma'anar Ya yasa ka ci kazzabar ba ce kazzabu ba kazzabar qablahum qaum nuhin mutanen annabi nuhu sun kare ta gabanin su na manzo sallallahu alaihi wasallam wa sahabun rafi da ma'abuta rijiya rafi aka kirgiyar bikin kanu na alaiha wato bi mawasihim ya abu dunan asalama wato wasu mutane ne da suke a gidan wata rijiya suna nan a wurin da su da dabbobinsu suke bauta ma gumaka sai aka kira su ma'abuta rijiya sahabon rasu rasu sun da suke rijiya da suke a wurinta da dabbobin su nan suke suke shan ruwa suke komai kuma sun suke bauta ma kuma tarsa to su ma sun suka karyata abin da aka zo musu da shi na wahayi shine aka lissafa da su a nan babu rasu su ma sun karyata wasu malaman su ce a abin da ake nufi da hanzala bin safawan shi ne hanzala bin safawan wasu ka ce a su ne dai shu'aibun mutane annabi shu'aibu fiye nabiyin unsila ba'da salihin wato ainihin ko kuma wani dai manzo ne da aka aiko shi bayan aiko annabi salih wato mutanen da aka wato da wannan da aka aika ma kuma dawa kenan wanda sakani daban-daban amma mafi rinjayen magana malaman tafsiri suka tafi a kai ce su ne dai mutane wanda ake kiran su a sahabun racci ma'abuta rijiya su ma sun karyata wa'adu haka nan su ma ko kuma wata ko da samujawa su ne kawo mutane a nan salih wanda kun san sistoshin su daban da ya zo cikakken bayani na a dauke kawai aka faɗe su wa kawo wa kwanin wa samud da samujawa su ne kawo mutane a nan salih su ma su kare tarin da aka aika masu na manzanci da shi wa da adawa su ne kawo mu mutane a cikin hudu kuma sun kareta farkon da aka aika masu wa fir'aun da fir'auna kowa ya san tawayen ji da yadda aka halaka shi ko da ikwan lutin da kuma yan uwan annabi lutu su ma haka nan sun kareta abin da Allah ya aika sako a gaya masu su ma sun yi musu kuma aka aika musu wannan jirgin su kareta. Allah ya ce wa sahabul aika wasu kace su ne alghirba wa su shu'aibin babu da mutanen annabi shu'ai wanda aka aika shi ya musu wa'azi su da jiki su daina kawai mudu kuma haka nan ainihin sun tsare ta wa tubba da mutanen nan wanda aka ce shi tubba huwa malikun sanin yaman wani sarki ne da yake a ƙasar yaman shine ake kiran shi da tubba wasu ce a'a wato tambi ne na sarauta ne duk wani sarki na yaman ana kiran shi tubba kamar yadda ake kiran kirki na masar a kira shi fir'auna sarki na rom a kira shi kaisar ko na na abin nan wata ki bari ki tsara nan farisa shi kuma a kira shi kisra waɗannan sarakunan da duk wani sarkin da sunan sarki kawai to na yaman ci tubba to shine ake cewa qawmu tubba saboda haka wasu malaman da suke suke ce haslama za a kawo hu ila islam da farko da mu ya musulunta ya kira mutane zuwa musulunci da suka karyata shi su ne duk Allah ya haɗa ya ce dukkan su kullum ta zaba rusula dukkan sunan sun karyata manzanni a ƙuraishin kamar yadda ƙuraishawa su masu karyata manzo wa haƙawa'i saboda haka narko da kasance a kansu gaba da zulul azaba al-jari dukkan su azaba ya tabbata a kansu ala ya kada da rukamin kufuri kwarai shi jika kada idan ki sami damuwa ta sami kuncin zuciya hakan kuma tawayen da kurai shawar da muka ga ki da abin da ta da ke shi su suke ja da kai suke musun tashin kiyama ka damu kamar a ce mai da'awa ne yana da'awa da cewa an ki sauraren shi ya gaya musu to ai ba kai ba mai da'awa wuri ka zama shi da gara ana sauraron ka mazina na shi kai, shi ka tafi wasu wuraren da'awar ce aiki ce ka shiga ƙasashen yamurai kana da'awa sai ke sai ke sai kafin a saurari ka sai ana son wahala ko wasu ƙabilun kamar an kulle masu fahimtar musulunci mai wa'azi a cikin su wani ya mure da muke karatu da shi ya ta zo irin ƙwayoyi da suke bayanin wannan wa'in kawai sai dai ka ga hawa yana zuwa mushi yana hawaye kawai na zo min saboda in yanzu ana bayanin kafirai da irin azaba da za a yi masa suna yan uwan shi da mahaifan shi da waye duk suna cikin wannan yanayi kuma ga shi saurin fahimta ba sunan shi sai ka ga kawai yana ganin. shi Allah ya ba shi fahimta addini da da musulunci da imani tare muka karatu da shi a Madina ko kaji kai ka ga a cikin al'umma kama tana ba fahimta ba aji haka sai ka gode ma Allah to shi ne ake hakurtar da annabi ya kira kwan shayewa a nan suna samun su kawai ya aka yi sabo mai waɗannan ga suwa ga su alawa ga suwa duk sun ba haka wa'i su da haka kuma a da nan ba na farko ba ne wato ga can wasu sun yi irin wannan ko kai ma mai wa'azi in kana yi ka rika waiwaya ka ga wani ke ci suna yi kuma ba saurare su ba ko ba ci cin su iya wa'azin kai ba sai ka ci gaba sosai an gane da kyau a bayi na bil halkil awwal Allah subhanahu wataala ya ce shin wai halitta ba suna tinkarin tashin kiyama ba kuma ba za a yi ba ko Allah ya ce lam na aya jihi fala na aya ce halitta ai halitta farko abba yi na ina tambayar kamar tambaya ake ko ba tambaya wacce da ake neman an fita wato bayanin cewa ai halitta farko ba ta halitta mu ba ba ta halitta mu ba to in ko ba ta halitta mu ba to ya ce tsammanin ta biyu da za mu mai halitta ba ta halitta mu afa ayina bil khalqil awwal kuma lam na ayatihi ba mu wahala ba wajen halitta halitta farko duk abin da Allah ya so ya ce ke kun kasance ki kasance kun kasance ki abin da kasance ko da ta dace da ya halitta abin da cikin kwana shida waye a kaddara tsammanin wai kawai a ah, haka Allah ya kawai kuma da kyau mutum da haka ne fala na aya bai aikata ba za mu sha wahala wajen sa ka mai da halitta ba in kadda muka yi ta ba mu hala ba aka ce abin da muka so ya kasance kasancewa yake to haka nan dan mun ce muku za mu sake mai da ku don kai mako hisabi kowa ya san makomarsa da matsayinsa to kar ku yi inkarin wannan ku yadda in dai kuna matsayin ku na musulmi bal hum fi lawtin ay shakki kenan su dai kafirai a tsali kawai suna cikin shakka ne in halkin jiki dangane da sabuwar halitta da Allah zai sake wa huwa basu shine shi kiyama an gane da kyau Suna ji nan ka ko kuma tsara ta wata kila lokaci ba ce kuma babu dama ba da mutanen ya sa ka zo gobe baka zo ba karatun ce zan ba za ka fahimce shi ba sun ci gaba da magana wala kare kare kare misali kaza kaza saboda haka Allah ya ba mu ikon zuwa gobe da mu tsora a mai makaranta ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya wato ainihin ya ce mai shi Assalamu alaikum malam mutumna yake cewa zai iya noma gona da yi gina idan ya da shi ne gona to shi dai abin da ake gudu kada har a kai bata shi yana daban aro daban sauraka in ka jingine ya mutum aje shi kake baka amfani da shi da rage mayan ma da kudin da kamar mai da kayan shi to cewa ka nemi izinin shi ya san ki ka san ba haƙƙin ka bane ka ne ma in ya rinci maka shi cikin wannan inda kamar ya ɗauka ne ba ka ce je ka noma gona ka bana wannan babu ne shi na Allah ya da ne ya sake yin A'a, da sallah tana bilhili yana raka biyu sallama raka biyu ne tashi kawai ne shi gaban ne da sallar shi ba sai ya saki addu'a buɗe sallar ba na'am amma yake cewa ya halatta mutum da yara masu ƙananan shekaru da mutum ya sallar tarawa saboda sallar da su to ita sallah dai ta nafila har ta farilla an samu wanda bai balaga ba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an sa shi ya limanci an gane da kyau eh, wannan akwai naki babu za a kan wannan balle kuma ka ce na ji laifin sai dai sadda aka ce ga wanda suke balagaggu sun iya sallah ba za a sa ba wanda sun zamanin a nan yi sadda aka sami manya ɗin ba sa ba shi ma wancan yarin da aka san na zamanin manzo an sa shi saboda shi ya fi manyan kiyawa shi ya haddace qur'ani sun makon a zo da ce masu cewa ta hanyar bisu da waye sanar biya haddace qur'ani da yake su zo da haka kaga da aka zo sai ya zama limanci wurin magabatan an zo har ta limanci ana kaddamar da sun zai ta karau kuma zo a ci mafi fikihun hunku sannan ma har a zo a ci mafi ce ku cikin musulunci wasu matakai ne daban-daban idan ga makaranta nan da yawa ga wanda suke balagagu ga wanda ba su balaga ba to kaga ce a gabatar da wanda suka balaga su kuma wanda ba su balaga ba sai a haɗa su da wanda suka balaga a matsayin koyo amma ba za a amma idan ba wanda ya ke yaron da bai balagan ba sai a shugabantar da shi limanci kuma a yi kokarin koya masa hukunce-hukuncen sallah an gane da kyau amma asalan ga wanda suke balagagu sosai ba za a bari ya ba bayan kuma ga wanda suka fi cancanta na Allah ya yi cewa ya yi sallah a farkon lokaci shi kaɗai ko mutum ya tsarki zuwa cikin masu yin kaɗai to ai wannan dai tambayar ina jin a nan yanzu dai a kano ai babu ita ba a kano dai ina jin an ji shekara goma shi mai halarci na cewa sallar a zahar ga lokacin da ko ba magana karfe biyu ba kusan sallar da biyu ta kawai zai dai mutum son zuciya shi kawai amma ba an dalilin da sai za ka bar sallah karfe ɗayan za ka iya samun da za ku wata kuncin magana so kake ka ce kai kaɗai ke sallah ba jin ko kada wahala a yau fahimta jini a nan dai garin kano da wurare ka ce kai kaɗai za ka yi sallah saboda ba wani kuma sallah karfe ɗaya za a yi sallah sannan ta yi an fahimta da kyau da wahala a samu kin ko an samu ɗin misali a ta tafi can gonar ka noma kai kaɗai ka gani lokacin sallah shi kenan sai kai kira sallah kai sallah ta a lokacin ta kuma ba ka bukatar a can gona ne kai kaɗai ne kin gari da yanzu ba inda za ka faɗi wannan a cikin garin kano ya hatta lokacin zaman na kano ko ina akwai masallaci na suna yanzu sai dai ka ki zuwa ka makale kuma kuma nan kuma biya mutanen mu ne haka suke ta sallah kawai mutum ya makale ki zuwa wurin sallah jini wanda kuma laifi ne babba mun da sallar jini ko ina jini ake ba ruwan girman masallaci abin akwai ban tafiyar ka ga yadda ake sai ka ga tsakanin ba zai mutai ba zai kafa ɗari ba ma sai ga wuri uku ana yin sallar jami'i kuma duk ba a masallaci ba nan da ta sha kwana wani wurin da ta sake ban gaba jami'i a ta dan sake eh, shiga sai kawai na ko. wannan kofar shagon su wancan kofar da su wancan kofar gidansu kinan masallaci ya tashi da aiki kina a bisan da suke cewa ka tako ka taho duk tako a shafe ma zulubi ba ana da rasa duk sun ne kowa inda bukatar su cika ko bai shirya nan zai kinta da kama ma a jami'i inda shago na yake nan za mu kinta da mu jami'i to ina wata hadisi kenan Wannan suka za su tashi daga gidansu yana killace yanzu duk ta haɗe da madina za su yi da waje za su tazo su dawo gidajensu kusa da ainihin gidan manzo sallallahu alaihi wasallam su dawo nan su ji gidan su don su ji saukin zuwa sallah na biyu su ko ku tabo a ku wasu can wajen hawa ne can wajen kuba ba su ta san na su kowa ya zauna gidan shi takon da kuke zuwa ana rubuta kula da, na takon duka kuraka yau duk mun share wannan ko ina sallar jinsi ba ragada kawai yasa tasirin mutunci da da yadda yake da kwarjini da ne biya zai muna kuma da kula da masallatanmu yau zama a kungila na fice a nan cikin Allah cikin ya yi masu kana ya yi wajen keriya kowa zai fito da kanshi da wani za ka tafi da yanki cikin suna da mai gidan da 'ya'yan balagaggon da sallah wani biyar wani bakwai duk sun gumo a taho ya sai ka gama masallaci ya kana ana bukatar ya kara ya ce an kara wani hawa sama an wane ne a wasu da ko'ina ko ba magana kungila nake ba kadai duk haka ake ko'ina su unguwar da take da ko'ina sallar ce ba da kawai kowane kofar shago kofar gida kofar shago kofar abin nan wannan ba shi ne wannan saboda haka ya kamata mu gyara inda muna so addu'a da muke kuma Allah ya gyara mana mu gyara ba su haka za mu ci tafiya kullum kafirai na hawa kan mu suna murkushe mu suna mana wani kira mu na'am abin da makaranta bi Allah ya ba mu lada Allah ya gafarta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk